tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da shida ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shi ne kasan na ɗari da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan gwa basu manta ba muna bibiyan sharhin da a shekhu doktor salih buna fauzan buna abdullahi fauzan yayi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata malai na mana sharhin gaban da ke bayani akan cewa a aƙidan ahalus sunna wal jama'a ba a fitar da wani daga cikin musulmi daga addinin musulunci a ce ya kafarta, ko a ce ya yi radda, ko a ce ya fita daga cikin jama'ar musulmi har fa sai idan an samu yayi raddin wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani ne ma'anan wannan sai mutumin da ya musun wata doka daga cikin dokokin da allah madaukakin sarki ya kafa ko kuma ya raddin wani hadisi daga cikin hadisan annabi haka ma anan ma'anan wannan gaba shine ko mutumin da ya raddi na doka daga cikin dokokin da annabi ya kafa ko ya kasance na yin sallah ga wani wanda ba Allah ba ko yin yanka ga wani wanda ba Allah ba duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan da wasunsu da malaman musulunci suke bayanin kafircin mai aikata ire-iren waɗannan ayyuka to faƙada wajaba alaika an tukhrijahu min al-islam wajibi ne mutum ya fidda mai wannan aiki kai tsaye a cikin musulunci Zalim ya yaf'al shay'an min zalika in ko ba ɗaya daga cikin waɗannan yayi ba fa huwa mu'minun wa muslimun bilismi wannan a suna na gama gari to yana nan musulmi ko ka ce mashi mumini la bil haƙiƙa ba wai a haƙiƙanin haƙiƙan cewa lalle musulmi ba ne ba haƙiƙanin haƙiƙan cewa lalle shi mumini ba ne haƙiƙance cewa wani musulmi ne ko haƙiƙance cewa wani mumini ne ba wanda zai wannan sai Allah madaukin sarki da kanshi an gano wannan da kyau Allah shi ya san wannan amma a abin da ido yake gani yanzu karara kunni yake ji wane yana aikata ayyukan musulunci yana aikata ayyukan imani yana furta kalmomin musulunci da imani kuma yana tare da al'umman musulmi to musulmi ne shi mumini ne shi ko da ko bai tare da kai wajen abin da yake wannan shine fahimtanka dole ka bar shi a musuluncin nan dan tarayya da kai wannan ba shi ke bayyana cewa wanda ya tarayyan shi musulmi ba ne barinka da kasancewa wani bai da fahimta irin naga ko bai da tarayya da kai wannan ba shi ke fidda shi cikin musulunci ba abin da ke fidda shi musulunci shine saba ma hukunci daga cikin hukunce-hukuncen Allah mun gano wannan yau da zan kafa kungiya sai wani ya ki shiga wannan bai fidda shi musulunci ba yana na a musulmi amma da al'umma musulmi za su taru wuri guda suna fiya a tare sai wasu ka balle suka raba kan al'umma to anan kaga sun yi raddin ayoyi da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani sun yi raddin hadisan annabi da yawa daga cikin hadisan annabi wanda suka hana saɓani da rabuwa da haɗa gaba tsakanin musulmi jama'a mun gano wannan da kyau ku kaga rabuwa da ni da barin ƙungiyata da yin tawaye ga mazhabina da barin kungiyan da nake ciki na siyasa misali wannan ba shi ke mai da wani musulmi ko kuma wani abu ba barin abin da Allah ya ce ne al'umma su haɗu wuri ɗaya kasa rabu wanda ya halattar da wannan to kaga wannan ƙarara ya raddin alkur'ani ƙarara ya raddin hadisan manzan Allah ya fita daga cikin jama'atul musulmina to kaji inda matsalan yake ba wai wane yana shafi'iyya wane yana malikiya wane yana ahanaf ko wane yana kaza a ce wai wannan shine sabani wannan ba sabani bane ko wane ya shiga kungiyen jama'atu ahlus sunnati wane ya shiga kungiyen izalatul bid'a wane ya shiga ahlul hadis wal athar wane ya shiga kaza wannan ba shi ake nufi da sabani ba ko ba shine rabuwan da ake magana ba shin wannan rabuwan ya haifar da sun dare sun bar juna suna adawa da juna suna barin abin da aka ce su haɗa a kan shi wannan shi ne saɓanin da Allah ya hana wannan ne za ka ɗauki irin wannan hukunci ka ɗora musu jama'a mun gano wannan da kyau ku hatta rigiman da sahabbai suka yi isu isu da wasu daga cikin tabi'ai ba su kai ga sun rabu ba suna na a tare an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ƙauluhu au yi salli ligairillah ko aka samu wanda ya miƙe yake salla ga wani wanda ba Allah ba au yadhbahu ligairillah ko wanda yake yanka ga wani wanda ba Allah ba yusalli li kabarin ya taƙarrabu ilaihi a samutin yana sallah ya tasa kabari gaba yana neman kusanci ga wanda ke cikin wannan kabarin to duk wanda ya wannan to ya bar addinin musulunci Auyas yasjudu li sanamin ko zo yana sijjada ga gunki an gano wannan akwai wanda karara za ka same shi yana magunki sujada sau da neman wata bukata tashi ta siyasa kuwa ce inda yana son wannan kujeran ta zauna ta tabbata to lallai ilalla sai ya rika yin sallar la'asar ba da alula ba an gano wannan da sauran misalin da in kuntuna na yi bayanai a karatun da ya gabata ko kaga an ce mutum wai yana zuwa ka'aba yana sallah kuma zai haɗu da 'yan garinku da suka je umara fa wallah za su gan shi har su ba shi saƙo ma ya kawo gida kuma shi ɗin ne yi ji mai yawa wani ifiritin minal jinni ne yake goya shi ya ji ke sa da an ce ga wani an gan shi a maka ya je sallah ko ni ko mamaki ba zai bani ba wallah ba zai bani ba don karama na iya sa haka ta faru ihana da tsafi na sa aka ya faru domin kana ina Allah madaukakin sarki ya dauki annabi daga makka aka tafi baitul makadisi daga nan aka wuce har saman bakwai da shi ashe abu ne mai yiwuwa an gano wannan an taɓa yi sannan idan aka yi faru karama ci ga wani wanda ba annabi ba domin haka ya taɓa faruwa a zamanin annabin Allah annabi Suleiman lokacin da ya nemi a ji a ɗauko mai gadan ko karagan mulkin wannan sarauniyar an zo da shi ko ba zo da shi ba ba karama ba ne kuna gano wannan ba maki karama ne Allah ya mai in ko muka same shi ba mai bin Allah ba ne to zai zama abin da yake ba karama ba ne ihana ne an gano wannan da kyau ko? wannan ba bin Allah ba ne to sai a duba a gani shin bin Allah yake koko me yake yi in ba bin Allah yake ba abin da yake nan ya zama tsafi ya zama abin da yake yi kafirci <clears throat> jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa ya ya'ani yusalli li ghairillah abin da yake nufi shine zai zo yana yin sallah ga wani wanda ba Allah ba au dhabaha li ghairillah ko ko mutum ya zo yana yin sujjada ga wani wanda ba Allah ba ko yanka yanka yanzu bokaye suna sawa a je a yanka ga wani wanda ba Allah ba an gano wannan da kyau ko au yadbahu li la. a ce ka zo da wani bunsuru ko wata kaza mai siffa iri kaza a da har wani lissafin iska suke mawawayen da ke zuwa wurinsu sai a ce ka je ka zo da bunsuru wanda shi wannan bunsurun ba hagu ne gani ni ga ce in je in zo da bunsuru ba hagu gaura ma mari an gano wannan da kyau ku gaura maka mari zan yi sau da babu dalilin da za ka ce yanzu da ba hagon bunsuru don kai kasan ba zai samu bayi an gano wannan da kyau ku ta wannan lokacin ana gaya masa wannan zai ce kai ka ji aiki mala wadin lokacin da kai ne muka wahalar da mutum wai sai ce wai a lokacin ne yake aiki da za ka je wajen wani malamin sunna ka ce da Allah kana da bukata addu'a kake so a yi maka sai ce to shi kenan ba matsala insha Allah za mu taya ka amma kai ma ka je ka tashi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ka yi addu'a mu ma za mu taya ka addu'a yana fita zai ce malamin nan bai sun yi taimake ni an gane wannan amma fa da ce za a ce mashi to shi kenan za ka ba da naira miliyan shida wanda za a sai turaren da za a yayyafa a buzun da za a hau a aiki sannan za ka ba da kudin cin bakin buzu miliyan tara za ka ba da kaza a fara lissafin bogi ka ji miliyan ɗari ta tashi a ce dole sai an kawo 'ya'yan aladu wanda aka yi cikinsu a gabas maso yamma mugani ka ce to ina za a samu wannan sai a ce a akwai wasu ifiritai ne da za a ba su aikin lalubu su to su kuma samo su da nemo su su yi aikin to sai an yanka raƙuman sahara masu ciki guda casa'in da tara sai an yanka za a lissabo maka da kudin za a kashe su <laughs> gano wannan to sai an yi wannan ne sannan aljinin za su zo sannan su kawo waɗannan 'ya'yan aladin da aka yi cikinsu a gabas maso yamma in sun kawo su kuma idan ba a roƙe su sun koma ba to kuma za su iya haifar ma duniya da wani bala'i sau da haka sai an yanka wasu shanu waɗanda su kuma suna da 'yan marka da suka haife su a daren laraba guda da tara. in suka sha jinin ne sai su koma da su kuma waɗannan waɗannan aladin to za a yanka su ne a kan buzun kaza a kira wani sunan wani aljani mai wahalar sha'ani ma'ana yana yawo a sama ne ana yanka jinin ana yanka sai an kewaye garin ko an kewaye kasan ana wannan aikin sannan za a ba da jarirai guda ɗari da ɗaya za a ba da mahaifa guda kaza a fara lissafo abubuwa na banza na wofi kuma wani abin da gaske shedanin aljanin na cewa a yi an gane duka nan sai a ce to ga kudin sai a ba boka sai sha shagalin shi yanzu boka yadda suka yi ta bokanci kan shugaban kasa ya dawo da abubuwan da aka bibbinne a ƙasan nan in an gaya maka ƙarshen da ka iya musawa duk ƙasan da matsafa suke tun daga india har china har senegal har misra har duk inda baka tsammani sai da aka je aka zo da bokayen sai da aka ɗibi bokaye kai yi har ingila sai da aka yi kaza aka yi kaza ana ta buga manya-manyan tsatsibe-tsatsibe wai kada dattijan nan ya dawo ya ci gaba da aikin gyaran ƙasa aballahu illa an yi timma shi kuma allah maraukin sarki ya hau kujerar naƙe ce ina wannan haske nashi sai ya cika shi allah ya nuna masu ƙariya suke yi ashe matsafa ba sa yin nasara sai da izinin allah wala yuflihu sahiru haithu ata duk inda boka ya ji wallahi ba zai nasara ba ƙarya yake mun gano wannan da kyau ƙaryan shi wa mahum bi dharrina bihi min ahadin illa bi iznillah sun buga tsafi sun buga asiri sun yi kulumboto sun yi ba tsatsibe-tsatsibe sun watsa agumu ko kuma mun miƙe mun ce ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya badi'is samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an aika da manya manyan samfarorin addu'o'i da annabi ya karantar ya ce ayi kuma mun yi an yi tadarru'i ɗaya bisa uku na ƙarshen dare an miƙe a sa'an nan ta ranar juma'a an miƙe lokacin sahar an miƙe a duk lokacin da baka tsammani talakawa da basu ci haramun ba sun gaya ma Allah maɗaukin sarki buƙatunsu. su Allah ya karɓa ko bai karɓa ba kuma zai ci gaba da karba bi iznillah shi sa an buga ne tsakanin bokaye da kuma tawagar Allah Allah maɗaukin sarki ya kada ɗan tumburburun bokaye kun gano wannan an yi nasara ko ba yi ba za ku ci gaba da roƙon Allah ƙarya suke yi sun buga a zamanin annabi Musa sun kai ƙasa ba inda ba ji an yi wannan tsafin ba an amintar masu an tabbatar masu cewa ai ba zai dawo ba ai magana ya ƙari na kasa gane wannan wauta da wannan jahilci da wannan duhun kai a in bai dawo ba Allah baya nan Allah yana bacci ne Allah ba zai taimaki bayan shi ba a Allah yana zalunci ne da shi Allah yake sanya aikin kuma Allah da sai ya karasa yau mu fatan da muke ya wuce wannan ai mu fatan da muke da shi ya Allah bayan yayi shekara hudu na gyara kamar yadda malam albani ya ce shekara hudun farko na tsaye da banna ne ya ce don siya shekara hudu ya kasa gano kulocin da zai taka ya ƙara giya da totar ɗin da zai taka ta ƙara gudu da birkin da zai taka don ta tsaya sai ya shekara hudu ya kasa gano haka saboda wasu kuraye da wasu barage waɗanda suka zo suka hana ƙasan tafiya suka je suka ciccire fulogu-fulogunta su dai ga su tsofaffin jiragen ruwa ne sun tsara ba gaban teku ba kaya suka kawo ba sun mutu a wurin sabo in yazo zai aje kaya ba za su bashi waje a sauke ba kun gano wannan to sai ya shekara hudu yana kiliya ɗin waɗannan tukuna to kaga yanzu in ya shekara hudu ya yi shekara hudu mai shekara hudun gyara to sai ai hudu so hudu hudu so hudu nawa kenan to shine gaskiya kenan in dai kuna neman gaskiya amma in ba gaskiya kuke nema ba ko to tsiyanku ku je ku yi abunku don wannan hudun da za a yi na gyara ne na tsaye da ɓanna ne to ci gaba da ɗorawa don talaka ya gane cewa shi mutum ne shi ba mutum mutumi ba ne ya fito daga bautan da aka saka shi to sai dattijan nan mun roƙi Allah ya ƙara mai lafiya ya ƙara mai tsawon rayuwa ya ƙara mai ƙwarin gwiwa da ƙarfin zuciya da jajircewa ya ƙara kwantar mai da maƙiya sannan ya hudu so hudu an gane shi ne ba za a gyara ina gaya muku domin waɗancan da suka wuce hudu tsoro suka yi sau so hudu to shi ma sai ya yi hudu so hudu sannan gyaran zai yi in ko ba ka kuna nan wai ai yanzu daga farawa da iyawa ai shekara biyu wai talaka ya ce wai har yanzu wai shi bai fara ganin komi ba baka fara ganin komi ba kariya kake yi dan sanda annabi ya zo garin makka zai yi gyara ai da aka fara motsa gyara sai da wasu daga cikin sahabbai suka zo suka ce kai ka roƙon mana Allah an ji jiki je ka tambayi sahabbabu bunul arratti je ka tambayi sibila ka je ka tambayo manya-manyan sahabbai irin su suhaibu ya labarin yake za su gaya maka su sun je da gyara yake ka je ka tambayo siyasar su sumayya su ammar waɗannan da ake son a gyara addini a gyara rayuwa da lokacinsu da jininsu da dukiyansu su sun shaida canji da gyara suna zaune a garinsu dole suka hijira zuwa habasha suna zaune a garin suka hijira zuwa madina da su ne masu marabtan baƙi yanzu koma sai dai a marabce su to su suka gyara duniya an gano wannan da kyau ko su suka gyara duniya annabin allah sai da ya shekara 23 ya gyara ta an gano wannan sai da shekarar 23 a gyara addini kuma a gyara me a gyara duniya shi daga zuwan shi da Allah madaukakin sarki nufin gyara addini da su aka kariya. Kukun sani mu sani an gyara addini ba wanda zai ƙara kallon dattije kamar abubakar ya bi tsawon titin garin nan yana zagin shi ko ya zagi mai ɗakin manzan Allah Aisha ‘yar Siddiq ba zai ƙara faruwa ba a garin nan bi Allah. gyara ne ko ba gyara ba ne an yi gyaran addinin je ka tambayi mutanen borno an yi gyara ko ba yi ba to duniyan ma da muke son mu ɗibe ta da cokalinmu daidai in Allah da ta gyaru insha Allah kaga idan ake hudu su hudu ga hudun gyara an hada ya zama nawa Ishirin kenan an gane wannan da kyau ko to idan waɗannan shekaru ishirin suka tafi to an Allah da muna sa ran an kama hanyar da in wani burgu ya zo to an Allah da ba da zai yi amma yanzu a shekara takwas a tafi waɗannan biragen suna ina daɗe wanda za a ana wannan gyaran daɗin da za a yi barage duk sun tsufa ko ba su tafi ba ta kan suke yi ku gane yake ba waɗannan baragen wallahi al'adim wani burgun daɗewa a duniya zai sa haƙorin shi zubi ko an ba shi abin gwagwayin ba zai gwagwaya ba ok kun gano inda bayanin gyara yake ko wasu biragen kuma wallahi sai an ƙaddamar da uhudu a kansu don ba za su haƙura ba don ko an yi badar an gama za su dawo uhudu za su dawo a hazam an gane wannan da kyau ko don burgu bai yadda a kai shi ƙasa su ya yunkura su ya ɗan halba ƙafin koya take manin gyaran haka za a yi ta an gane wannan da kyau ko idan kuma tsarin mulkin ya ce a a to shi kenan yana da ƙani a yi an gane wannan in yi hudu so biyu sai kanin ya karba sai yi hudu so biyu gaga hudu so nawa so hudu kenan to sai ɗaya kanin ya karba sai ya hudu so biyu to kaga gyara ya tabbata kenan amma in ba abu waɗannan bayan shi ya gama ƙanin shi ya karɓa ba to canjin ma gaba ɗaya an yi asarin yin shi ina gaya muku dattijan nan sai ya shekara 20 a gadon mulki sannan gyaran da ake neman ya yuzuyu an yi mugun ɓanna ne jama'a ƙasar nan Kamar gari ne a ƙona garin a ɓata garin a ɓata gine-gine a karkashe mutane kafin wannan garin ya koma yadda yake ba sai an ɗauki lokaci ko na aka ce an wargaza wannan tsarin masallacin nan a yanzu yanzu na za a yi mai da shi yadda muka mai da shi haka ko da an zo da kuɗin da muka kashi ninkin baninkinsu zai koma kafin safe? ba zai koma ba ina fatan kun gano wannan da kyau isa aikin aiki ne shi suna yin yanka ga wani wanda ba Allah ba Allah kaɗai ya san ramukan da aka haka aka riƙa yanka dabbobi yadda suke wani lokaci fa za a kewaye ramukan wuta na ci wuta na ci sai a sa rago a nan a sa kare a nan a sa alada a nan a sa jaki a nan sai a yanka su jinin na zuba ana ƙara zuba sinadarin da zai hana makamashin nan da ke ciki ya mutu mun gani ana zubawa yana ci yana ci balbal a kawo da waɗannan a ƙara haka za a yi ta yanka su har sai an zuba guda ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan haka suke yi wannan wai ana tsafi ne yanda wai yanda wannan jinin yake zuba a cikin wuta to wai haka wai jikin bawan allah nan ya riƙa raɗaɗi yana jin bala'i haka suke irin wannan tsaface tsafacin a tsaye kuma ana kewayawa da wasu karauni an kewaya an zazzauna ana goga dubara a ciki ana karanta sotiya sun darbas ana zagin Allah da manzan Allah ana ma alkur'ani zambo da habaici wai a tunzara Allah domin shaɗanin aljanu su zo su yi wannan abin da za a yi mugun abu suka shirya amma allah maɗaukin sarki ya maida masu da makarunsu kadan makaru makaran wa makarna makaran wahum la ya allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa wa ya amalu she'an minal ibadati da gerillah ko ko mutumin da zai zo yana aikata wani abu na ibada ga wani wanda ba Allah ba fahaza mushrikun kafirun wannan mushriki ne kuma kafiri ne kharijin minal milla wannan kai tsaye ya bar addinin musulunci wa ma duna zalika dole laifin da ke ƙasa da waɗannan fa ahlus sunnati <clears throat> kun ga ahlus sunna wasatun fihi bainal murji'ati wa bainal khawarij duk abin da ba shirka ba to ahlus sunna suna tsakanin aqidan khawarij ne da kuma murji'a su murji'a suna cewa duk taɓar gazan da mutum yayi yaje ya ci bulus kaji takadarai su kuma khawarij suna cewa ina ɗan laifi bai ta kara karya ba sai su shake maka wuya su kafurta ka su kuma matsalin su ke nan mun gano wannan to shi su suna sunna wasatun su ba su kafarta musulmi da zunubi sam sai dai abin da ya zama shirka ko kafarci karara ko musa abin da yake ma'alumin min addini bi darura duk abin da ya saba ma addini kai tsaye ta wannan shi ne ƙaunuhu mala yake cewa wa'iza fa'ala she'an min zalika duk sanda mutum ya aikata wani abu daga cikin wannan faƙada waje ba alaika an tukhrajahu min almilla ya zama wajibi a kanka ka fidda shi daga addinin musulunci iza fa'ala she'an min zalika ya'ani sallali gairin la' duk wanda ya rika yin sallah ba don Allah ba mun gani duk sallan da za ka yi ka yi don Allah kawai duk wani abin da zai iya shigowa ciki ya zama wannan abin da kake ba na Allah ba ne ko ka bar wannan abin in ba haka ba za ka yi asarar duniya kuma ka yi asarar lahira a waye gari duniyan da kake fafatikanta <clears throat> samu Allah ya taƙi samuwa yana daga cikin tausayin da nake ma wasu da yawa daga cikin mutane kanan kana fafutuka ka ɗauka addini kake ashe wasu kake ma sai ka ji lahira Allah ce gaji wajen waɗanda ka yi don su ka gani akwai sakamakon da za su yi maka isa kowa ya miƙe ya zage ya yake saboda Allah duk wanda yake miƙewa ya zage ya aiki zuwa saboda Allah Allah bai sa a rayuwan shi da ibadin shi a cikin hadari jama'ar annabi kun fahimci wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala ya aw dhabaha li ghairillah ko wanda ya yanka ga wani wanda ba Allah ba aw amila ibadatan li ghairillah ko ya aikata <clears throat> wada ibada ga wani wanda ba Allah ba waje ba alaika to kai wajibinka ne an tukhrujahu min al-milla ka fitar da shi daga addini kwata-kwata ka ce mai aiki iri kaza kafiri ne in kuma akwai alkalin musulunci ya tabbata kafiri ne ko sarkin musulunci to wajibi ne ya kamo wannan mutum ya yanka shi mun gano wannan ba an daga daga kafa ya tabbata yayi eh ya tuba a an zo da shi yayi bannin yace to yanzu ya tuba to yayi fari da yana gajin haushin wanda ya laifi idan aka zo aka kamo shi zuwa da shi sai ce yanzu ya tuba ya bari shikenan fa an gano wannan ya tuba ya bari shikenan amma an mai wazi ya ce a an yi ce sam <laughs> ta wannan ya riga shi ga matsala allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shi ne ce waje ba alaika an tukhrajahu min almilla wa ba alaika an ta'ataqi da annahu kafir wajibi ne ka da cewa shi wannan kafiri ne wala ta la ya hummuni haza karkace ni na ruwana oh shi da juwo duk abin da ya ga dama ya je yi wannan laluran shi kai a cikin addinin Allah ba a haka inda ya tabbata ko wajibi ne a yi magana a kan abin da ya shafi ƙida, a yi magana a kan abin da ya shafi tauhidi duk wanda ya zo da abin da ba addini ba ne dole ne a fayyace ma al'umma abin da yake akan shirme ne aula adari anhu ko ga cewa ga zato in ba ruwan ba mu sani ba kun gane ka sa ko wanda su wai ba sa son su wa'azi da ya shafi a ce kaza kafirci ne ko kaza shirka ne ko kaza bid'a ne wai saboda suna son su tara jama'a kowane iri wannan ba karamin banna bane yanzu aka so a cikin yayanka a ce ka haifi mahadacin alkur'ani da karuwa da ɓarawo da ɗan daudu za ka so haka in so samun ka ne duk waɗanda suke nan zama hafizai ko to kai wa'azi mutanen kirki zama suna tare da kai duk wanda ba na ƙware ba ya kama gaban shi an fahimci wannan domin wani kullin wujihatun huwa ha, kowace ƙwariya akwai abokin burminta ya ga daga san wannan yanda za ku tare nan kuna karatun alkur'ani ko kuna karatun hadisi kuna karatun tauhidi wani inda annoba za ta faɗo maku duk ku mutu zai so an gane da zai haɗu da 'yan caca mashaya giya ko karuwa suna kalan kowa gaishe su zai yi an gane kowa da ɗabi'an shi da abin da Allah ya gine shi don wannan kullum yassarun lima kala. duk abin da ga yana maka sauki ko to don wannan abin aka halice ka idan ya zama bin Allah shi ke ma sauƙi ba ka da matsala to wallahi don wannan aka halice ka ƙara gode ma Allah idan ga sabon Allah yake maka sauki ko to an halice ka don wuta ne kai ma ba ka tuba jama'a mun gane shi sa ku yi wa'azi kan tauhidi in ka ga wani ya matsi inda kuke ya kama tauhidi don wannan aka yi shi wanda kuma ya ji zafi ya ce dalla an zo ana rabu da shi don wancan aka yi shi ina fatan mun gane ba wa ga annabi ba lokacin da aka je sulhun hudaibiya suka ce duk wanda ya bar annabi ya dawo makka za su dafe shi idan nasu ya bar su ya ba annabi madina zai koro masa shi Annabi ya ce ya yadda sabai suka ce dan me ya ce eh daga baya masa wannan jawabin ya ce duk wanda ko ga yana tare da mu ya bar mu ko dama ba namu ba ne dama can ba namu ba ne amma namu ko ya tafi ko to zai dawo shi naka naka ne ko ya tafi zai dawo amma in kaga Allah madaukin sarki ya tsige ma abu ko to ka gode mashi dama ba naka ba ne, kila akwai alherin da zai zo maka Sanadiyyan bala'in da ke tattare da shi na mugun nufi ko muguwar aƙida da ɗabi'a ya sa Allah ke ɗaga makafa ya hana ka to lokaci ya yi sai a kwashe maka irin wannan tarkacen sai alherin ya zo ta ce ba ka yi magana kan tauhidi ba wai kana tsoron kar wani ya tafi jam'iyyar siyasa ce to ko siyasa ne ba ganin ana shiga ana fita an gane wannan dole magana kan addini ba wanda zai ce shi wala yuhimmuni hadha wala adari anhu bal yajibu alayka an takfura al-kafir wal mushrik mala yace wajibi ne ka kafirta kafiri da mushriki an gane wa an tufassiqa asi shi ko mai aikata ayyukan sabo ka fasikantar da shi murtakabil kabira wanda yake aikata manyan zunubai allati duna shirke waɗanda ba su kai shirka nauyi ba labudda min bayanin haƙƙi fi hadal amri ba makawa a tsayi wajen bayanin gaskiya a cikin waɗannan al'amara kai tsaye an gano wannan da kyau ku dole a tsaya a bayanin gaskiya a fayyace ma al'umma hujja da dalili yadda yake domin kasu je lahira su ce ma ja'ana min nadirin wala bashir ai mai gargadi da bushara bai zo mana ba sai Allah ce ƙarya kuke mai gargadi da bushara ya zo kun manta lokaci kaza an muku wa'azi da wa'azin annabi kun manta ai wannan shine sakon da Allah madaukakin sarki ya sako ya aiko annabi ya gama adadin aikin shi sai barwa malamai su dora wannan malamin ya dauka ya kai wani waje ya aje ya baro su su dora haka dai haka dai haka dai jama'ar annabi kuna gano wannan da ke ku? Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Ƙauluhu, fa idza lam yaf'al shay'an min dhalika fa huwa mu'min duk wanda bai aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka ba to mumini ne wa muslimun kuma musulmi ne bilismila bil haqiqa shi musulmi ne ai fi zahirin lana fi zahirin lana a bayyana gare musulmi ne wa sariratuhu ila Allah abinda kuma ya zamanto yana sarrantawa wanda ba mu ji ba ba mu gani ba wannan yana gawa yana ga Allah an gani in dai bai bayyana mana mun ji ko mun gani ba wannan tsakanin shi da wa tsakanin shi da Allah mu ba ma karambanin shiga tsakanin bawa da mahalicin shi an fahimci wannan da kyau ku amma abin da ya bayyana mana shi za mu hukunci a kai wanda bai bayyana mana ba to ba ruwanmu da wannan wakilna bid zawahir wallahu ya tawalla sara'ir mu an wakilta muna bin me eh zahiri wa ke jibinta al'amarin abin da ke ɓoye Allah ne jama'a na so mu ɗan tattauna magana ta ƙaice ganin babin nan ya zo ƙarshe kafin ma ya ɗauko mana wata gaba a tattauna cewa musulmi zai iya zama kafiri jama'a ba fa karatunmu ba ne ba karatunmu ba ne karatun musulunci ne yanzu kai karatunka bai kai inda Allah ce zalika bi annahum amanu summa kafaru ba wa kafaru ba da islamihim قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم واغا ما كون دي ايماني بزي اي زما كافري با wannan ko wannan ba qur'ani bane jama mun gane wannan fa wannan qur'ani yake magana akan su muslimi ne ɗan madina musulmi ne ma a masallacin annabi musulmi ne wanda suke sallah bayan kabbaran da annabi yayi suke yi daga cikinsu ne Allah ya ware wasu ya ce ƙarya suke yi don menene musulmin wannan zamanin za su yi irin aiki mai muni kamar na waɗancan ko sama da shi kuma su ba su kafarta ba su ne su waye jama mun gane yanzu misali mutum ya ce barhama Allah ne ko babanka ne ai kaga wannan arne ne ko babanka ne haka za ka haƙura ka ce barhaman ne arni a yi Allah to ku gaskiya ba kai kafiri ne simple addinin Allah ne to jama'a ga muktasar wannan muktasar khalil ne ta da sharhin jawahir al-iklil fi mazhabin imam malik imam darul tanzil imam darul hijra maliku dan anas Allah ya ƙara mashi yadda ya gafarta mashi to al'allama a sheikh khalil yake cewa babu ridda wani mutum ya ce babu ridda da hausa kenan ku mai ridda ya ce kufurul musulmi bisarihi shi ne musulmi ya kafirta ga abin da yake karara mun gano wannan da kyau ku? shine wanda musuluncin shi ya tabbata shi musulmi ne wanda ya furta kalmar la ilaha illallah an gane musulmi tsab duk wani aiki na musulunci yana yi to shi ake nufin yarda babban malami ibnu arafa yake cewa arriddatu kufurun ba da islamin kafirci ne bayan musulunci dama shi kafir yana ridda ne? ku fada kafir yana ridda? a'a yanzu mai janaba yana yin hadasi? dama yana da janaba ne sai ya fi tsari ko ya tusa <laughs> to ai kai ɗaya ne ai ka gane shi da ya baya rida wanda ke shi shine wa musulmi da ya ce sarihin ɗin shine fito ƙarara ya ce shi ya kafirce ma Allah ko ya kafirce wa manzan Allah ko ya kafirce ma ƙur'ani ko kuma ya ce la ilaha illallah ba gaskiya ba ne ko ya ce annabi isa ɗan Allah ne ko uzair ɗan Allah ne kaga wannan kafirci ne bisarihin to wannan ne kaɗai 'yan bid'a suka ɗauka suka ce wa mutum ba zai zama kafiri ba wai sai ya ce allah ƙarya ne ko annabi ƙarya ne ko ya kafirce ma ƙur'ani ko ya kaza wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne masu yawa ai ɗaya ne daga ciki shine alkufuru kufrul muslimi bisarihin ya fito ƙarara ya kafirta au lafzin yaktadihi ko ya furta wani lafazi wanda yake hukunta kafircin mun gano wannan da kyau ku lafazi wanda yake hukunta kafirci sai mala ya ce ka jahadi mashru'iyyati she'in majma'un alai alaihi majmu'un minad majmu'un min dini bid-darura ma'lumun min dini bid ko kuma ya jayayyan wani abu wanda an haɗa addini cewa addini ne sai laze sai musun wannan abin kaga shi ne yaktadihi kaga wannan kafirci ne kai tsaye ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce au fi'ilin yatadammanuhu ko ya aiki wanda ya kunshi kafircin kai tsaye aiki zai yi wanda wannan aikin ya kunshi kafirci sai ce ka ilka'il mushafi bi ƙadarin kamar ya ɗauki alkur'ani ya jefa masai ko ya jefa a shara ko ya jefa a kwata ko ya jefa a wajen datti ko ya kaki ya tofa ma alkur'ani ko ya ma alkur'ani fitsari an gano wannan da kyau ko ko ya ɗauki alkur'ani ya yayyaga ya wulaƙanta ko ya wulaƙanta hadisan manzan Allah ko sunayen Allah maɗaukaka ko sunayen annabawa duk wanda mutum ya yi ya halattar da yin wannan to ya aikata abin da yake kafirci ne jama'a mun gane wa shadda ko ya ɗora janjani to hizamun fihi khatut mulawwan bi alwanin mukhtalifa yashuddu al-kafiru wasduhu bihi liyatamayyaza anil muslim za ga sun zo da wani kamar majanyi ne mai zane-zane ja green blue yellow da sauransu za ga sun ɗaura shi a haka ko kuma su ɗaura shi irin da ake sa irin wannan abin da ake ba karuwan nan na aka yi zaben tsaro ne kyau ba ana ba ta abin da ta rataya haka ba to musulmi ya sa wannan ko ko musulmi ya kawo ya ɗaura tsakiyar shaka da janjami wanda ga wasu daga cikin 'yan mandiri suna yi malam mai muktasa da ya ce wannan kafirci ne an gano wannan ina yin malikiyar suke yau fa malikiya aka ɗauko wa sihirin mala ya ce ko kuma ya sihiri mun gano wannan da kyau ku ko ya sihiri wanda shi ku al'amarin sihiri al'amari ne wanda mun sha tattauna magana a kai shi boka gaba ɗayan shi kafiri ne kuma boka ya yi radda hukuncin boka a musulunci shine a kashe shi karanta muwatta ta imam malik wa ƙaulin bi ƙidamil alam wa baƙa'ihi ko ko misali mutum ya zai ce kun ga duniyar nan tintina haka take ba wanda ya yi ta kuma ba za ta ƙare ba waɗanda suke da ƙidan dahariya na mutu wa nahaya wa ma yi hulikuna illa dahar wannan aƙidar malice aƙidan kafirci ne wanda ya faɗe ta ya ridda to shine sai mala ya ce au shakka fi zalika ko kuma yana shakka ya to ni wallahi ban sani ba ita duniyan nan shin tana da farko ko ba ta da shi ta da ƙarshe ko ba ta da shi kun gano wannan kana shakkan ma haka mala ya ce kawai ka tafi an gano wannan da kyau ko obita nasukhil arwah ko kuma yake da aqidan tanasukhul arwah cewa idan mutum ya mutu to ruhin shi na tashi a wani gari misali yau sai kana najeriya ka zo mutumin kirki ya zama kai talaka ne ana wulaƙanta ka to in ka mutu to za ka tashi a wani gari a turai ko a ƙasar larabawa kana mai arziki wannan nau'i ne daga cikin nau'in tanasukul arwa ya daga ce aƙidan tanasukul arwa shi shine ƙidan hululiyya suna cewa ai kafin duniya ta kare sai da na ali zai dawo duniyan nan zai ari jiki ya dawo wai allah ma yana aran jiki yana zuwa duniya kamar yadda da ya so zuwa duniya sai ya ari jikin annabi muhammadu ya zo da ya so zai dawo sai ya ari jikin shehu tijjani ya zo da ya so zai ƙara dawa sai a rijikin shek ibrahim inyas a singali alkaulahi sai ya zo shi za suke cewa barhama allah ne A ƙidan tanasul arwah ne a ƙidan hululiya ce to mala ya ce din mai wannan aƙidar to kafiri ne aufi kulli jinsin nazirun awidda a shirkan ma'anubuwatihi alaihi salatu wassalam ko kuma duk mutumin da ya yi da'awa wata irin da'awa cewa kowane jinsi yana da nazirin shi mun gano wannan da kyau ko wai kowane nau'i na dabba yana da nazirin shi ma'ana awaki suna da annaba a cikinsu tumaki suna da annaba a cikinsu ɓeraye suna da annaba a cikinsu su jaɓuna haka har da baragen nan ma da ake ta karo da su wai su ma suna da naziri a cikinsu to wannan kalmar ita kanta kafirci ce kai ko cewa kai akwai annabawa cikin aljanu ma ka kafurta a wadda a shirkan ma'anubu watihi alaihi salatu wassalam ko yadda da cewa wai annabi yana da tarayya da wani cikin annabtan shi kamar yadda wasu ke ganin musailamatul kazzab shirikin annabi ne wajen isar da sako kamar yadda wasu ke da da'awan ahmad gulam alkadiyani mirza gulam ahmad alkadiyani da sauran da ma a yau suna ganin wai ai suwa ne ma annabawa ne to duk wanda yake da'awar wannan eh to lalle wannan ya zama kafiri kai tsaye ina fatan mun gano wannan da kyau yadda awan cewa wai annabi ba annabi ba ne mala ya ce aubi muharabati nabiyin ko kuma wanda ya adawa ya fito na fito da wani annabi daga cikin annabawan Allah ko ko daidai da suka da ɓatanci ko ɗaga kansakali a kan shi ka yaƙe shi ko ka yaƙe sunnin shi ko kai masinnin shi zagon ƙasa da aikinka ko magananka wannan kafirci ce jama kuna jin bayanai ku wannan fa muktasar ne ba littafin muhammad dan abdul wahhab bane ba littafin ibnu taymiya bane ba ibnu al-qayyim bane ko ba shodan hodiyo bane ba abubakar gumu bane ba Sama'il idris bane ina fatan mun gano wannan da kyau alantana wani ya ce yan izala ne duk ba shi ba ne duk wanda ya wannan ko yana da'awan shi musulmi ne to kafiri ne an jawaza iktisaban nubuwa ko kuma yake ganin halal ne mutum ma zai iya ƙoƙari ya gwagwarmaya ya iya zama annabi wai ƙarfin hali eh da jajircewa da shiga cikin harkan aitar mutsu-mutsu da kai wai za ka iya zama annabi wai ba wani abu ba ne zama annabi a kawai dai karfin hali ne kawai kai ma za ka iya da'awan annabta kamar yadda su musailama su saja su asud al'ansi su Muktar, ibn abi ubaid as-sakafi da sauran makaryata wanda suke da'awan annabta duk suka yi a wadda annahu yas'adu lis-sama ko wanda yake da'awan cewa wai yana shiga cikin sama aw yu'aniqul hurra ko kuma yana rungumar hurul ini waya shi yana zuwa ma aljanna ya ta rungumar matan aljanna a wista halla ko kuma yake ganin mawai wannan abin ai ma mai yiwa ne kun gano wannan da kyau ku ka san akwai wanda yake faɗin haka kun gano wannan cewa ai yana zuwa sama yana cin abincin aljanna yana ma kwanciya da matan aljanna a wista halla ko ya halattar da abin da Allah ya haramta ka shurbi mun gane kamar ya ce ai shan giya ma halal ne mun gane wannan da kyau ku duk wanda yake ganin wannan abin ai halal ne a an gane wannan da kyau ku ko ya halattar da zina ko ya halattar da sata ko ya halattar da ƙazafi ko ya halattar da riba ko kuma ya inkarin wajabcin sallah ko kuma wajabcin azumi mun gano wannan da kyau ko la bi imatatuhu kun gano wannan da kyau ko la yakfuru biddi bi du'aihi ala nafsihi aw ghairihi bil mauti alal al kufri amma banda inda mutum yake da cewa ma in kabu kaza ba daidai bane ya mutu akan kafirci kun gano wannan ka sa ko irin wannan karambanin ko kaji mutum ya ce shi wallahi in ba kaza bane shi shegi ne kun tuna wannan ne annabi ya ce la tad'u ala anfusikum ko ala ahlikum aw ala amwalikum karga suke ka wannan to da mutum zai ce in yake kaza shi kafiri ne sai kuma yi wannan abin ya kafarta? malai ce la la bi imatatihu banda inda ya da'awar cewa in ya mutu kan abin ko in ya yi kaza to shi wannan ba zai zama kafiri da wannan ba mun gano wannan da kyau ku la bi imatatuhu lahu kafiran alal asa banda inda ya ce ma Allah ya kashe shi kafiri to a mafi ingancin maganganun malamai suka ce bai kafarta ba <clears throat> mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa fustilati shahadatu fihi ta bi thalathati ayyamin bila jo'in wa atashin irin wannan wanda ya irin wannan karambani to wannan bai halatta a kama shi a kashe shi ba ko bai kamata a mai wani doka ba sai dai za a neme shi ya tuba na tsawon kwana uku ko ba za a ɗaure shi a sa shi ya zauna cikin yunwa da wahala da ƙishi wa mu'aqabatin ba za a yi mai uquba a rika dukan shi ba wa in lam yatub wa in taba wa illa in har ya tuba to sai a kyale shi in bai tuba ba kutila sai a kashe shi wastubri'at bi haizacin to wannan matan sai ta istibra'i da jini ɗaya <laughs> malam kajin malamai waɗanda suka ƙoshi da ilimi bayan an gaya maka shi ya yi ridda ga yadda duk wanda ya wannan fa ba kawai daga yi ne za a kama shi a kashe shi ba sai an nemi ya tuba na tsohon kwana uku ba duka ba zagi ba yunwa ba wahalarwa za a yi ta mai wa'azi in ya tuba shi kenan in bai tuba ba sai a kashe shi sai malo ya ce tubri at ita ko matan shi za ta istibra'i bi haidatin da jini ɗaya mun gano wannan da kyau ku da jini ɗaya wa malal abdi li sayyidihi wa illa ka fai'un. wa baqiya waladuhu musliman mala yake cewa idan bawa ne kuwa yayi irin waɗannan abubuwan har aka kashe shi to duk dukiyar shi sun koma wajen musulmi wajen shugaban shi sori wajen shugaban shi illa wa illa in kuwa ba a san shi ba bai da kowa bai da dangin da za su gaje saboda shi kafiri ne bai da sayyid to fa fa'un wannan dukiyar nashi za a kwashi a kai baitul mali wa baqiya waladuhu musliman 'ya'yan shi kuma suna nan a musulminsu jama karatun da ya kamata a karanta babu ma duka ne ga lokaci kuma ya kure subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum